Wato jama'a barkamu da zuwa a kin lafo radio ministry sunana basiru na samu kai kawo muku wannan wazi sannan mu fara ina ma'anar roko ya fa maka zunubi ya baka zaman lafiya ya gyara maka albarka in kana yin wannan bu allah bari ya zama maka amfani allah si kuma ya bari maganan da muka ji ya zama mana amfani allah ya zama tare da mu ya bure muna zuciya ya kuma ba mu ilimi muka ji maganan Allah mu zauna tare da wannan magana da sunan yesu kristo kai wannan roko amen to kamar yadda na ce yau mu da mu fara daga luke chapter 7 verses 11 to 17 a wurin za mu ji wani ujiza da yesu kristo ya yi ya kamata ni da kai mu koyi wani abu a wannan wurin to bai daidai ba sai yesu so ya yi tafiya a wani gari sunan shi nayin almajiransa da kuma babban taro ya kuwa tafi da shi da bayan sun ka kusa da wannan gari to ga suka gan wani mamakin da ya faru wurin nan akwai wani samarin da ya mutu sai an ka doke shi za su da kabari sai a binne shi to da bayan yesu ya gan shi haka sai ya jima matan nan taushe domin wannan samari shi ne matan nan nashi shi kadai ne matan nashi da mijinta kuma ya mutu to shine yesu kusa ya, zo kusa da matan ta ce mata bari kuka to ya kuwa ce ma jama'a su saya da sun ka saya sai ya kai wurin ya taba shi ya ce na gaya maka tashi hallelujah to samarin kuwa ya tashi daga mutuwa to da mutanen suka gani haka kowa yana jin murya ko suna ce eh, yau dai mun gani abin mamaci mun gani dai akwai wani annabi babban annabi ne ya zo cikinmu ya ji muna toshe ya zama tare da mu ya taimake mu to da nan to bayan haka labarin maganan ga ya kuwa kai a kasan galili da kawayensu duka to menene abin koye abin maganan da muka koye muka ji yanzu ko abin da muka ji ko maganan da abin da ya faru wurin mai da mu koye wurin nan ka gani abubuwan da yesu su ke yin duka yana so mu gani kamar si yesu so ya fita wurin allah ne Allah ya aike shi ya zo ya ji muna taushe, ya zo ya yafe muna zunubi, siyasa yana so ya gwada muna kaman in kana bin Yesu Kristo da bayan ka mutu ma kai an yi a tashe, da ka yi ka tashi ni a kuma ka samu wani wuri mai kyau ka zama. Maganan yau guntu ne, abin da zan gaya maka ne, kowane mutum ne ka kai, in kana da wani kana sallah baka da sallah ina maka roko deni ka zo wurin yesu kristo ka gan shi yana da iko ya tashi wanda ya mutu <clears throat> yana da wannan iko ya koyi yi in kana bin yesu kristo ba abin da zai dame ka ka zo da shi yesu kristo bai iya taimake ka domin yana da ikon da allah ya fito allah shi dan allah ne saboda ni da kai ya zo kasanga saboda ni da kai ya zo yana wannan aran wannan mamakin abubuwan duka saboda ni da kai mu san kaman ni ya zo ya taimake mu hallelujah in kana ji na ina gaya maka yau ne ka zo wurin yesu so wurin da kake duka yanzu masallaci ko cecin suna da da yawa da aka suka kowane cecin da ya kusa da yi kowane cecin da aka ga gwara wannan gaskiya wurin sai ka shika wurin da bayan ka shika da gaya maka abinda za ka yi sannan ka zama christian wanda ka ji na yau dai ina gwara maka ne kuma na cira ka ne ka zo wurin yesu so zo ka bi Yesu Kristo. Kafin ka zo wurin Yesu Kristo, ya kamata ka sani shi, shi ya fito wurin Allah ne, Allah ne ya kawo shi, Allah ne ya roƙe shi, ya ake shi ya zo ya ji muna taushe, domin yana da dama. Zai iya yafa mana zunubi, zai iya yi mana abin da Allah ke so ya yi mana duka. kafin ka zo wurin ya kamata ka sani kana da zunubi zunubi bai shika aljanna allah bai iya zama da zunubi si ya zo saboda zunubi an kashe shi saboda zunubi saboda zunubi yesu kisa ya zo in ka zo wurin su abin yesu zai yi maka na farko za a wance maka da zunubi zai yafe maka zunubi da bayan haka za a kara waɗannan abubuwan da Allah shi ya gan dama amma abin da ya kamata ka yi na farko ne ka zo wurinsu da zunubinka ka sani kuma kana da zunubi magana Allah ya ce muna kowanda yake cikin duniyan ga muna da zunubi saboda kakan adamunmu zunubin shi ya kama mu duka in ka zo wurin yesu kristo abinda ya kamata ka yi ni ka ce ma yesu kristo na zo na da zunubi sai ka kuma yarda da shi kamar si yesu kristo saboda zunubi ya zo cikin duniya ka kuma yada kaman yana da iko ya tamke ka ka kuma yada kaman yana da iko ya yafe maka zunubi sai ka kuma yarda kaman kana bishi zai iya zara maka bukata abu na biyu kenan sai ka kuma sani kaman in ba ka zo ka bi yesu so ba to ka bace in ka shiga da bayan ka mutu da ka shiga jahannama ne wuta wurin wuta ke wurin nan wuta zai kone ka to da wanda bai bi yesu so ba ba ya a shiga aljanna ya kuma gaya muna daga littafi kaman ni ni anya gaskiya ba mai zuwa wurin Allah sai shi ya bi ta wurina shi ne anyan zuwa aljanna shi ne anyan zuwa zaman lafiya shi kuma na anyan zuwa wurin Allah wanda ba ka bi Yesu Kristo ba to ka bace za ka shiga jahannama ba ka yi ka shika aljanna ba ka so ka kone saboda haka ina shiranka ka ne ka zo ka bi yesu so ka zo wurin yesu so yana jiranka yau ne za ka zo wurin shi zai yafe maka zunubi yesu so dai shi yana da farin ciki sosai yana da kuma hankuri ya zauna da mu yana jira mu ne saboda ni da kai yesu kristo ya zo duniya ina roko ka ne in kana ji na zo yanzu yau kana da anya ka yi haka ba mu san inda gobe dai zo da shi ba ba mu sani ba wata kila gobe ya kai mu ko bai kai mu amma yau dai da ikon allah yau ya kai mu kana ji na kai kuma ka zo wurin yesu kristo ce ma yesu ya yafe maka zunubi ce ma yesu ya zo ya yi maka tausayi ce ma Yesu Kristo ya zuwa shika zuciyanka, ce ma Yesu Kristo ya zama tare da kai, ce ma Yesu Kristo ya yi amfani da zamanka, bari rayuwanka ya zama ma amfani. Ba ka yi ka yi wannan sai dai ka zo wurin Yesu Kristo, ba ka yi ka yi wani abu mai kyau sai dai ka zo ka bi Yesu Kristo, ko abin da muka yin duka da bayan Yesu Kristo. in ba ka zo wurin yesu kristo ba kana yin deni wani abu zanla ne zo wurin yesu kristo dan wana wanda ka ji na ina maka roko ni ina rokonka zo ka ba, ba, ba yesu kristo anya ya yi amfani da kai ya zama da kai ya gyara maka bukata ya ji maka taushe ya taimake ka da irin wahalan da kake da sin duka kaga muna jin inda yesu so da wujizan daban-daban yake yi na mun ji duka a kan wannan rediyo saboda kan kana ji na na naka anya ya bure maka yau in kana so kai kuma ka cira yesu kristo ya zo ya zama zuciyanka ga wani anya ya bure yau maganan guntun da aduwan gundun da ka yi tare da ni ni wa ne ina da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya na cira ka zo ka shiga zuciyana yafe mini zunuba na duka wance ni da zininka zama tare da ni ka yi amfani da ni gobe ciyama in zama naka na wannan roko da sunan Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Da bayan ka yi wannan addu'a, maganan Allah ya ce an yafe maka zunubi, maganan Allah ya ce yau mutumin sabu ne, maganan Allah ya ce maka yau in ka mutu yau za ka shiga aljanna. Yesu Kristo yana wurin Allah yana gida ka yana jin murya kamar yadda ka tuba da zunubi. Hallelujah. Dan wana. wanda bai yin haka ba kai makana da anya watakila za ka za ka cira namba mu yi fira gashi 0249251594 0249251594 watan jama'a assalamu alaikum